mun ga wannan ah, abinda wanda ya zo zai mun ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana atawdullah dinaka wa amanataka wa khawatima amal to shi kuma mai tafiyar wannan abinda ake gama mai tafiyar kenan to shi kuma mai tafiyar idan zai yi tafiyar abinda yakan ce ma iyalansa kamar da yazo a hadisin abi huraira man arada an yusafir falyaqul liman liman liman yukhlif astawdi'ukum allah alladhi la tadhi'u wada'i'u sai ka ce astaudi ukumullaha alladi la ka wada'i'u wa ba ina ba ku ajiya ina ba ma Allah ajiyarku. wanda ajiyar da aka bashi ba ta tozarta ka danka su kenan a cikin ajiyar Allah iyalanka to shi kuma wannan sunna ne faɗin haka hadisin abi huraira wani a cikin alkalimu tsayin na shekul islam ibn taymiya na'am to akwai wannan da ya rubuto tambaya ya ce allah ya kara mana lafiya da imani da albarkar rayuwa amin allah ya ji kanna na allah ya kara maka lafiya amin dan allah malam mai aikin hajji idan ya dawo maka ranar goma ga wata to da wani lokaci ya kamata ya koma mina shin wajibi ne ya koma kafin rana ka faɗi sannan mana yaya ake yin jifa na jamarat na farko ne na komawa mina ranar da mutum ranar goma ga wata wajibi ya zamanto ya kwana a mina in ya kwana a makka ko an ya kwana a makka ko kuma ya kwana a wani waje wajen mina to ya bar wajibi sai ya yi yanka amma cewar wajibi ne ya koma mina kafin faduwar rana wannan babu dalili a kansa alhazai suna shan wahala a kan wannan ana gaya musu ta ganin daga cikin waɗansu da manatika ne ake faɗan haka amma babu dalili a haka a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake wajibi almabit almabit shine ka samu juzi'i mafi girma na dare a ne to kuma wannan yanzu wani lokaci saboda yadda ake sanya ake tare hanyoyi wani lokaci sai ka ga mutum ya tafi din tun kafin faduwar rana ya bar maka amma sai ka ga kashi da ya shiga mina sai can wajen karfe ɗayan dare kuma biyun dare hmm, sai tsakar dare saboda yadda hanyoyin suke a cikin irin wannan a cikin irin wannan tun da dai mutum ba ganganta barin wajen ne ba kuma yana cikin ibadar komawar yanayin zamanin ne ya sanya cewa ba zai kai ba to la'alla wannan zai zama to uzuri kuma dai haka dai yawanci malamai suke fatawa a kai malaman zamanin nan cewa wanda wato hanya ko kuma mota ta sanya bai shiga mina ba har mafi yawan dare ya wuce tunda yanzu kamar mutumin da ya je karfe ɗaya karfe biyu ai rabin dare ya wuce a cikinsa abinda zai samu watakila da wuya ma ya samu sulusi musamman in ya zama zamanto irin lokacin da ake sallar asuba din nan ne karfe hudu hudu da rabi haka bai zai samu awa uku ba a cikin mina to a cikin irin wannan hali kaga zahiri za a ce bai samu dare bai samu kwana a mina ba tunda ya samu abin da ya samu akallan jirgin dare ne to in ku haka ya faru in bai samu kwana amina ba kenan wato ya bar wajibi yanka ya hau kansa to a cikin irin wannan tunda ya yi bakin kokarinsa to babu wannan yanka a kansa wallahu ta'ala alam amma da gane ne da ake jifar jama'ar da Allah kai hakuri sai lokacin hajji ya kusa sai eh, insha Allah tun da ko ka je umra ce babu jifar jama'ar ko an gaya maka yanzu lokacin ka da bari sai lokacin lokacin aikin hajji ya kusa a insha Allah na eh wani tabi'a da na gani wato manyan Najeriya suna na na yake kwanciyar su a ɗakunan hotel a hamaka sai don tara da wata kawai su wuce su arafa eh to ai wannan kwanan wannan da sun saba sunna amma babu kwamitin da shi kwana a miliran takwas ga wata ba dole ba ne bil ijma baya daga cikin wajibat din hajji amma in mutum ya bar shi ya tafi arafa ba asar to ya bar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam amma babu babu wajibi da ya bari ba fidiya ba hadaya tunda ba wajibi ba ne kuma ma yawanci yanzu sukan yi haka waɗansu daga cikin hamalat waɗansu daga cikin hajj groups waɗansu haka ake musu yanzu kamar bakin akwai shekarar da muka je a bakin sarki mota <clears throat> daga yake daga duk duniya ne manya-manyan bus ɗin masu cin mutum hamsin guda hamsin ne guda hamsin ne kuma in suka tashi tafiya da 'yan sanda a gabansu dole su tafi a haka ba za a raba su ba mota hamsin za ta iya shiga ina ta ga ta shiga mina ta sauke mutane sannan ta sake dawowa kashe gari da safe ta ɗauki mutane ta rufe da su arafa mota hamsin jerin gwano saboda haka muna gani mutane an yi labbaik ma labbai an tafiya mina mu mun zauna sai ka ce shashashu muna cikin gari muna cikin garin Makka duk an tafi an karaɗe maka ba kowa an tafi mina mu kuma kawai muna zauna a gida wai ba za a kai mu ba sai cikin dare mun dauka cikin daren ma mina za a kai mu da aka dauke mu cikin dare wajen karfe daya sai arafa sai arafa a can muka kwana eh sai da muka ci abinci a gida muka ma huta aka sannan aka ce to yanzu za a tafi arafa za a tafi mun dauka mina za a tafi sai arafa to sannan muka zauna to da aka dawo da aka dawo daga arafa din to shine sai aka sauke mu a haima ta mina daga nan ne kuma kowa zai je ya yi jifa ya je da ya dawafi sannan sai ya dawo da kansa to ba a sake shigowa da motocin ba sai ran da za a bar mina din to kaga irin wannan wani lokaci dole ce ce kake sawa yanayin abin da ɗin ta cika ta cika ta cika bakin ana tunanin a yi sama ba da kinan sun ɗan fara hawa hawa ai sai dai haka saboda cikowar ta isa hmm, cikowar ta isa kuma saboda sauƙaƙewa da wuri da suke da za ana yin haima yanzu da an hana sun zamanto titi ko kuma an yi wani abu ko na wajen kashe gobara ko makamancin wannan an ci ciminan da abubuwan da yake na bukata ne na 'yan wannan kwale. na na liman eh ya za a ta za a cire matan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ahlul bait ga qur'ani ya faɗa inna ma yuridu Allahu li yudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tatheera wa kurna ma yutla fi buyutikunna da su ake dan kawai an ce inna ma yuridu Allahu li yudhiba ankum an ce ankum ba a ce an kunna ba inda an ce an kunna sune kare ahlul bait amma da aka ce ankum kaga su tabbas sun shiga ciki ko tunda da duk abin da yake shine sababin sauka qat'i dukhul ne shigar su cikin wannan ayar qat'i ne tunda su aka ce واذكرن آه، آه، آه، انما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء يعني فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأتمن الصلاة وآتينا الزكاة وأعطينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم ها يا الله يزيد سوسوا أكي نفيد وانا إيه؟, إيه ها؟ بس أكتر tsaye da sallah ba sai aka ce kadai fa Allah fa yana so ya tsarkake ku ne hmm? ba su yake nufi ba ne sai shiga ciki amma bai ce an kunna ba ku saboda kar a ɗauka su ne kadai ahlul bait don waɗansu su za su shigo shi su aka ce yuti ba an kumur rijisa ahlul bait yuti ba an kumur rijisa ahlul bait ya ku mutanen ayya ya bait hmm? ko kuma a hussukum ahlal bait saboda ke matan annabi sallallahu alaihi wasallam an suna cikin ahlul bait da wannan ayar to sannan kuma amma hadithul kisa da suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya lillibe Ali da Fatima da Hassan da Hussein yace Allahumma haula'i ahli baiti fatahhirhum tafsira inna sune ahlul baiti na ka tsarkake su tsarkakewa wannan ba zai kore akan wai har ummu salama tace bandani ni yace anti ala khair ke kina cikin alkhairi wannan ba fitar da ita da jikin ahlul bait baya wannan ya sanya su ne a ciki don wata hususiya da ya musu ta yi musu addu'ar da ya yi musu amma su su ummu salma tun Allah ya riga ya musu aiki ya riga ya fara shi yasa ya ce mata an ce ala khair kina kan alheri eh, ko ban yi miki wannan ba kina kan alheri ha ya za ya za da ita matar annabi sallallahu alaihi wasallam ha a aljanna eh, na'am na'am malam su na'am matar sau

ai gurin yake tsada ce gina su suke ginawa su suke ginawa ya ba su kyauta ya ba su sun ya wuzi ya sun zauna a ciki ba gado ba ne amma amma kaga wannan fatawa ba ta amfani a nan da hukunci ne wajen alkali wajen alkali na idris eh a ah, ban faɗa haka ba ne cewa ne idan rawi wanda ake to wanda aka sifanta shi da shi'anci ya ruwaito hadisi wanda yake karfafa ra'ayin mazhabarsa wannan dalili ne akan raunin wannan riwaya wace an keɓance kawai abin da aka faɗa wato ai wato shi annab sallallahu alaihi wasallam yana sanya al'ummarsa akan abin da yake shine alherin da ya sani gare su kuma wannan wasiya ce da ya yi wasiya da littafin Allah dama ta zo a hadisai da yawa a munasabat da dama amma wasiya ga ahli bayt ta zo a wannan hadisin na Zaid ibn Arqam ya cancanta a yi ta saboda abin da al'umma za su fuskanta in ba don komai ba sai don abin da ya faru na kashe Hussein ibn Abi Talib da kashe Sayyidina Hussein ibn Ali ibn Abi Talib ai wannan ya cancanta a wannan wasiya waɗanda suka je suka yi mutanen Sham rundunar mutanen Sham da suka je suka kashe shi hmm? ai kaga wannan ya nuna abinda ahlul bait za su fuskanta daga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam daga yan al'umma aka samu wadansu a cikin al'umma suna wannan saboda ka shi yasa ya cancanci a yi ma al'umma wannan wasiya kuma shi yasa waɗanda suka fi kowa jin ciwon abin da ya faru da Hussein su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suke Madina hmm? kuma shi yasa da waɗanda suka rayu daga cikin mutanen gidan Hussein ina suka tafi eh na'am karbala eh wanda suka rayu wanda suka rayu ina suka tafi me yasa ba su karasa kufa ba ba yan kuka ne suka kira shi ba suka ce ya je za su taimake shi ya samu mulki in eh, to shi yasa ai ba su kan ya je su Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Umar kaga abinda zai nuna maka cewar hakikanin waliyan ahlul bait su ne sahabbai da suke Madina iyalansa Madina suka dawo Madina suka dawo su Zainab Ibsa da sauran 'ya'yansa da mawali ɗinsa madina suka to ba su tafi kufa ba inda suka ce can ne ake da shi'atu ali shi'a masu taimakon a sayyidina ali ba su tafi can ba madina suka dawo saboda sun san ba inda za a tsare su a karrama su irin a madina don ne wanda suke son su hakikatan bisa addini to sai suke riko da to ga ya cancanci ai wannan wasiya saboda abinda al'umma za ta zo ta fuskanta na wannan fitina na muwazzam maulidi a to ai ba cewa muka yi akwai wani lada na musamman a cikin yin makon sahabbai ba kamar yadda ake yi ibadar maulidi mu ba ibada muka yi ba ilmantarwa muka yi tunatarwa muka yi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya dauki ranar alhamis yake tunatar da sahabbai duk ranar alhamis yake tunatar da su hmm? in ma duk shekara ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba duk ranar alhamis yake yi musu wa'azi ba kamar yadda zuwa hadisin abdullahi bin abdullahi bin mas'ud kai duk ranar alhamis yake ma sahabbansa yake ma almajiransa wa'azi duk rana alhamis da daddare sai suka ce a rinka yi kullum mana sai ce a a annabi sallallahu alaihi wasallam yana ya tahawwalu na bil mau'ila an mun ta ce a riyadu eh yana yi mana daki daki yau in ba baya yi mana kullum saboda makafatar sa'amata alaiya saboda jin kada gudun kada mun girke to yanzu an keɓance abdullahi bin mas'ud da ya keɓance ranar alhamis yana wa'azi shi kenan sai a ce khalisiya yake yi ya zamanto maulidi shi ma yake kenan eh? ai su maulidi su cewa suka yi wannan wata ibada ce da suke neman lada saboda nuna soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan rana don girmama shi hmm? to kuma tun da muka makon da aka ai ba ba wata ibada ba ce eh, ni ban ga wata ba a cikin wani na'am a wannan ibada ce ta musamman ta girmama wannan rada. da girmama wannan aikin da aka yi wannan kuma makon sabai mu ce yana da wata lada ta musamman ba wanda sauran lokuta ba ba su da shi ladan kawai shine a halartar majalisin ilimi da ake yi kuma majalisin ilimi din nan za a yi shi za a iya yin sa koyaushe za a iya yin za a iya daukan wata ɗaya ma ana ana a ce watan sahabbai hmm? inda duk abin da ake yi ne domin a koya wato a karantar da mutane abin da ya danganci sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na'am mana mutum ne yake aikin kwana eh. ai kai tsawaci yayi zaka a biyu a ba mu kawo to kafin ya tafi ta ayi sai shagala da iran ne ce a bar hoto a gaban ka'aba a ba ba ba na'am da zuriya umama umama ce ba shi da zuriya shi yasa ba ta amma inda yana da zuriya shi ma da yana da alaye da yana da aqib da za su shiga ciki saboda kusancin eh, kusancin sa da Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar kusancin Abbas ne ko na'am Muhammad eh ba a za ka yi eh, in liman a cikin hudu ba ya ambaci suna annabi sallallahu alaihi wasallam za ka yi masa salati mm. a zuci a asirce ba a zuci ba a zuci ba kai magana ba a asirce don mm. ka ka yadda wani zai ji eh. sai ka faɗa yadda za ka jiyar da kanka shine aƙallu sir na'am ko a sallah ne shi ma za yi haka aka roito daga ahmad da ibn habib al-maliki eh, wanda suke cewa wai wannan wai jahilci ne da sauransu a'a sun yi kuskure abinda aka ce imam ahmad ya ce a yi shi da abdulmalik ibn habib almajirin malik duk wanda ya ce jahilci ne shine ya jahilci bai san abin da suka faɗa ba sai ya ɗauka kan cewa wannan ba shi da asali to shi ka kore abu ka kore abu yana da wahala eh, sai dai ka ce baka san wanda ya faɗa ba wannan shine baka san wani ya faɗi wannan ba to kaga duk da ka sani sai ka ce to yanzu ka sani wanda aka kawo maka ilimi amma ka kore har ka je ma ya zuwa ga sifanta wanda suke wannan akan jahilci mai eh, wannan yana da hadari kware daga kuskure ne ba a daga murya a a eh wannan sati ba a daga murya eh ai abin nan kamar yanda yake a cikin na kudu ba inda imam ahmad ya faɗa da aka tambaye shi in aka ambaci suna annabi sallallahu alaihi wasallam mutum zai masa salati a cikin huduba yace eh yayi yace hafifan fi nafsihi yayi kadan a cikin zuciyarsa wato a asirce haka zalika ma ya faɗa a cikin na salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah in yi an tambaya wannan yana cikin masail din Imam Ahmad kuma Albaji ya kawo shi ya kawo hikayar daga Abdul Malik ibn Habib al-Maliki Eh, amma akwai sauran malamin maliki da suka ce a ah, ba zai faɗa ba ba zai yi faɗa ba zai ce komai ba amma an samu wanda ya saba kuma wannan shine akrab ya zuwa ga zikiri ko babu abin da zai hana ai Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ita sallah eh, inna ma huwa tasbihun wa dhikrun lillah wa du'a'un wa qira'atul qur'an abubuwa hudu ya faɗa eh, to daga ciki akwai addu'a yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a ce addu'a ce gare shi aka ci suna yin ruwi wajen faɗar wannan musamman idan suka zo a wato cikin karanta kafin sun su fata cikin wani wani a cikin mm. lafiya a cikin yan ya rawa a wasu mm. muhammadu sallallahu alaihi muhammadu muhammadu sallallahu alaihi <laughs> <laughs>

duk abin da ya bata ciniki yana sa a warware ciniki abin in ciniki ingantacce ne bai halatta a warware shi ba sai dai da yardar su Eh, akwai khiyar akwai khiyar akwai khiyarul majalis idan mutane suna zaune a majalisi suka kulla ciniki in ba su rabu ba za su iya warwarewa matsawar suna cikin majalisi ko da sharaɗi ko ba sharaɗi haka dalika sharaɗi yana sa a warware ciniki da sharaɗi kamar ka ce ka sai wannan abin da sharaɗin kan cewa za ka je ka gwada ka gani ka sai wannan kamarar da sharaɗin za ka je ka gwada ka gani idan ta yi maka shi kenan in kuwa aka yi ta irin lokacin da ake zuwa a wanke hoto ɗin nan in ka ga hoton resolution ɗin bai kai daidai ba za ka dawo a warwarci to kuma ka ga wannan shi ake kira khiyaru shar ana warwarci kan ciniki ne ingantacce amma an ba da zaɓi akwai khiyarul aib kan cewa za ka saya amma in aibi ya tabbata ga wannan abin da ka saya za a warwarce akwai khiyarul al'abin ka ce ka saya amma in ya tabbata cewa an doki hancinka a cikin sayar eh, an doki hancinka a kan farashin da ka yaro gabin za ka zo da za ka warware cikin ciniki in wancan ya sallama akwai bukatar shi wannan ya ce shi kenan ya yi ko in dai ya sallama shi ya fara na'am kamar ya ce ya ce kayan nan da ce yake ce dubu goma goma hmm. sai ji a kafar sun kasiyar ya siya hmm. eh, akwai mana ya ce realism ce shi a'a sai ya yadda sai ya yadda ai wannan da ya ce a na sayar maka dubu goma wannan ijab ne yana bukatar kabul ya wancan shi da ya yi bari inda farko shi ba da cewa dubu goma eh. sai a takwas ne to in yace ya fasa fa a dubu goma da yace an yi a dubu takwas din ni ce nan اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الكافرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا وعاف